yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen babban zaɓe yanzu haka ba 'yan siyasa musamman 'yan takara a jihar taraba na ci gaba da ɗaura ɗamara na fuskantar babban zaɓen yayin da a bangare guda kuma ake gargaɗin 'yan siyasa da su kauce wa duk wani abu da ka iya kawo tashin hankali gane da wannan zaɓe alhaji abdullahi a ibrahim dan masanin garin AB kuma dan takarar majalisar dokoki a jam'iyyar pdp ya ce ya kamata 'yan siyasa su yi katun su yayin da kuma ya shawarci matasa da su kauce wa 'yan ingiza mai kan turuwa na jawo hankalin matasa su kula da wannan jam'iyyar nan ko kuma siyasar nan aiki lumana da fahimta domin tashin hankali ba kyau idan aka ɗauki ɗan wani aka sashi bangan siyasa kai zaka ji daɗi gobe da ɗauki ɗan kasa bangan siyasa ai ba zai kyau ba domin ana yana kawo rasa rayuka a dukiyoyi ta tashin hankali na biyu muna ƙoƙarin jaddada maganar zaman lafiya kamar da siyasa ta gada muna jawo hankalin jama'a da 'yan uwa da abokan arziki da kuma sauran abokan ah, takara na sauran jami'u cewa ai wannan siyasa kamar da iyaye muka tashi da ana faɗa siyasa siyasa ba tare da gaba ba. Ita ko ita takarar gwamna na jam'iyyar adawa ta APC a Taraban, Sanata Aisha Jumai Alhassan ta mayar zargin cewa ne rashin shugabanci na gari shi ke kawo matsalolin da ake fuskanta a kasar. Batun da ta ce dole a tashi tsaye, muddin ana son a magance matsalar. Yaran su gama makarantar ba ba kowa ne sai ya je university ba kowa da bai wanda Allah ya mishi. Akwai wa'anda ba su yi makaranta ba na boko din amma Allah ya musu arziki, Allah ya basu abin hannu, Allah ya basu abin yi ta hanyar aikin hannu. Duk wannan ya kamata a encouraging yaran duk inda muka je daga mota zan fara kuka ina Allah ya isa domin an ci amanan mu a taraba domin ana samun kuɗi ko ba yawa ana samu sannan ga ma'adinai arzikin ƙasa Allah ya mana arzikin eh, abin nan filin noma Allah ya yi mana me zai sa ba za mu yi amfani da abin da Allah ya bamu ba. sau tari dai akan zargi matasa da zama karnukan farautar 'yan siyasa batun da matasa a jihar taraba ke cewa yanzu fa kan magiya waye yanzu dai an zo da ido ne a gaida wannan dambarwa za ta kaya yayin da ma wasu kungiyoyi a kasar ke ci gaba da yin kiran da a dage babban zaɓe ibrahim abdullahi azizo sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya